Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله An kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safiyar yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da baka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan na miliyoyin masu saurare.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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. kotun kolin kasar iraki ta ce ba za ta warga zama majalisar dokokin kasar ba najeriya kuma gwamnatin kasar ta ce za ta kara yawan iskar gas da take aikawa zuwa kasashen turai shugaban majalisar dokokin tare ta turai ya ce a yanzu ba za su sanya hannu a yarjejeniyar nukiliya da kasar iran ba yanzu kuma ga cikakkun labaran kotun koli na kasar iraki ya yanke hukunci kan cewa ba za ta wargaza majalisar dokokin kasar ba kamar yadda gamayyar jam'iyyun sadarwar suka bukata tashar talabijin ta aljazira ta turanci ta kasar qatar ta rakalta wakilinta a birnin bagdaza imran khan yana cewa kotun ta bayyana a jiya laraba kan cewa baya daga cikin huruminta wargaza majalisar dokokin kasar ta iraki har ila yau kotun ta kara da cewa majalisar dokokin kasar iraki tana da girma a kasar don ita ce take zaben shugaban kasa da kuma firayim minista banda haka ita ce take kafa dokoki tun watan oktoban shekarar da ta gabata ce dai aka gudanar da zaben majalisar dokoki a ƙasar ta iraki inda gamayyar jam'iyyun muktada sadar suka sami rinjaye a majalisar da kujeru 73 daga cikin 329 da ake da su a majalisar amma kuma duk da haka suka kasa kafa gwamnati bayan haka ne muktada asadar ya janye a majalisarsa daga majalisar dokokin kasar sannan ya tura magoya bayansa suka mamaye majalisar dokokin da farko sannan kotun kolin kasar daga ƙarshe suka shiga yankin green zone na birnin bagdaza wanda ya kai ga kisan wasu mutane kafin ya janye su daga yankin minista man fetur a tarayyar najeriya timipre silva ya bayyana cewa ƙasarsa za ta iya kara yawan iskar gas da take aikawa kasashen turai a cikin hunturu ko lokacin sanyi mai tahowa kamfanin dilacin labaran reuters ya nakalto ministan yana faɗar haka a jiya laraba a taro dangane da makamashin gas ko gas tech da aka gudanar a birnin milan na kasar italiya ministan ya kara da cewa matsalolin tsaro ne suke jinkirta kara yawan iskar gas da najeriya take aikawa zuwa kasashen na turai amma za a warware wannan matsalar tare da bututun iskar gas da za a shimfiɗa zuwa ƙasar algeria ƙasashen turai dai suna fafutukan neman ta yadda za su maye gurbin iskar gas na ƙasar rasha wanda yake ƙara raguwa saboda zaman tanken da suke yi da ita dangane da yakin da ta shiga a ƙasar ukraine ma'aikatar harkokin wajen ƙasar yemen ta ja kunnen ƙasashen duniya dangane da kulle yarjejeniya da wata ƙasa ko kuma kamfani kan haƙa da kuma sayan man fetur na ƙasar daga hannun kasashen da suke mamaye da kudancin kasar ta yemen kamfanin dillacin labaran irin na kasar iran ya ce ma'aikatar harkokin wajen kasar yemen daga birnin sana'a ta aika wasiƙa ta musamman zuwa ga kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya inda take shaida mata kan shirin wa'annan kasashe da suke mamaye da kudancin kasar na kulla yarjejeniya da wasu ƙasashe ko kuma kamfanoni don sayar musu da ɗanyen man fetur na kasar a cikin wasiƙar dai gwamnatin kasar yemen ta ce duk wata yarjejeniyar da aka kulla da wata ƙasa dangane da man fetur na ƙasar yemen ɓatacce ne kuma baya bisa ƙa'ida tun shekara ta 2015 ne dai ƙasar saudiya da ƙawayenta suka mamaye wasu yankuna na ƙasar yemen da nufin mai da tsohon shugaban ƙasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin ƙasar a halin yanzu dai wa'annan ƙasashe suna mamaye da wasu yankuna a kudancin ƙasar ta yemen masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin majalisar dokokin tarayyar turai wato eu ya bayyana cewa ba za su sake sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliya da ƙasar iran a nan kusa ba tashar talabijin ta aljazira ta turanci ta nakalto charles michael yana faɗar haka a hirar da ta haɗa shi da tashar talabijin ta aljazira inda kuma ya ƙara da cewa a halin yanzu akwai wasu al'amura da ba a warware su ba dangane da shirin nukiliya ta ƙasar iran har ila yau jami'i mai kula da tsare-tsaren gwamnatin shugaba biden ta ƙasar amurka ya bayyana cewa har yanzu akwai wasu al'amura da suka rage wanda ba a warware ba dangane da farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa da ƙasar iran sai dai ba zai iya faɗan lokacin da za a warware wannan matsalan ba a bangaren gwamnatin kasar iran kuma ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa idan ba a cika sharuɗa ko da ɗigo guda iran ba za ta sanya hannu a kan yarjejeniyar farfado da jcpoa ba tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta real madrid carlos queiroz ya kulle yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta time milli ta ƙasar iran don jagorantar kungiyar zuwa gasar fifa ta ƙasar qatar 2022 a cikin watanni uku masu zuwa kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jami'in watsa labarai na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar iran wato time milli muhammad jamaat yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya laraba labarin ya ƙara da cewa muhammad jamaat ya gode wa tsohon kocin ƙungiyar dragons kochik sannan ya bayyana cewa tuni da an kula yarjejeniya da carlos wanda zai jagoranci ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta iran wato time milli zuwa gasar fifa 2022 a kasar qatar a cikin kwanaki 75 masu zuwa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to a gaishe da tahir amin da ya kwantuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba ta shirin na duniyar mu a yau tare da abdullahi salu katsina. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. Shirin da da Allah zai dubi ne dangane da irin matakan da ƙasar Iran take ɗauka na ƙarfafa alakarta da ƙasashen nahiyar Afirka ta hanyar gudanar ayyukan haɗin gwiwa tare da su a fagage daban-daban domin cin gajiyar juna wannan da shine abin da shirin namu na da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a bi mu hankali domin jin cikakken shirin. daga cikin tsare-tsare da gwamnati mai ci a kasar iran ta sanya a gaba ta fuskar faɗaɗa alakarta da kasashen nahiyar afirka kamar yadda shugabar isi ya furta hakan da ma wasu daga cikin manyan jami'ai a bangaren diplomasiya na kasar ta iran a halin yanzu dai za a iya cewa iran ɗin ta fara aiwatar da hakan a aikace ko a cikin yan makonnin da suka gabata ministan harkokin wajen iran ɗin amir hussein abdullahiyan ya kai ziyara a wasu kasashe daga cikin kasashen nahiyar afirka da nufin ganin an samu karfafa dangantaka da kyakkyawar alaka wadda za ta kai gabar da damar yin aika na haɗin gwiwa a tsakanin iran ɗin da kuma ƙasashen nahiyar afirka daga cikin irin waɗannan tsare-tsare ne dai kwamitin majalisar dokokin iran na sada zumunci tsakanin iran ɗin da najeriya ya ke da goron gayyata zuwa ga kwamitin sada zumunta tsakanin najeriya da iran a majalisar dokokin najeriya ɗin domin kawo ziyara a iran inda kwamitin majalisar dokokin najeriya ya samu damar zuwa iran din a cikin wannan mako tare da ganawa da manyan jami'ai na gwamnatin iran din a birnin tehran shugaban kwamitin sada zumunta a majalisar dokokin najeriya da jamhuriyar musulunci ta iran honorable salisu iro isanse wanda ya jagoranci tawagar 'yan majalisar najeriya din zuwa iran domin ganawa da 'yan majalisar dokoki da jami'an gwamnatin iran din a safiyar ranar talata 30 ga watan agustan shekarar 2022 sun yi ganawa ta musamman tare da gulam hussein razabi mataimakin shugaban kwamitin sada zumunta na majalisar dokokin iran da najeriya a cikin gina majalisar dokokin kasar ta iran wanda ke birnin tehran a farkon wannan ganawar da hussein gulam razubani ya nuna jin sa matuƙa da halartar wannan babbar tawaga ta majalisar dokokin najeriya a birnin tehran ya da kyakkyawar alaƙa wadda take tsakanin ƙasashen biyu ya kuma ƙara cewa tsarin da gwamnatin iran mai ci a yanzu take bi wajen samun ci gaba na dangantakarta da kasashen afirka musamman ma dai najeriya ƙasa mafi ƙarfi ta fuskacin tattalin arziki kuma mafi yawan al'umma a nahiyar afirka yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda iran ɗin ta sanya a gaba a halin yanzu ya ƙara da cewa akwai alaƙa ta kud da kud tsakanin majalisar dokokin iran da najeriya waɗanda za su iya zama gishikai na bunƙasa haɗin gwiwa na ƙasashen biyu bisa muradun juna. a wani bangare na jawabin nasa mataimakin shugaban kwamitin abokantaka a majalisar dokokin iran da najeriya yayin da yake ishara da yadda ake samun bunƙasar ma'amalar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu ya yi kira da ƙara inganta haɗin gwiwar tattalin arziki da kasuwanci tsakanin ƙasashen na iran da najeriya ya ce duk da irin ƙarfi da ƙasashen biyu suke da shi dangantakar tattalin arzikin iran da najeriya ba ta kai matsayin da ya kamata ba ya ce muna fatan a ziyarar da 'yan majalisar dokokin najeriya suka kawo birnin tehran bisa la'akari da irin karfin tattalin arziki da iran take da shi a fannoni daban-daban kamar su noma masana'antu fasaha da kere-kere za mu iya daukar wani muhimmin mataki na ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki a tsakaninmu da najeriya a ƙarshen wannan ganawa mamba a kwamitin tsare-tsare da kasafin kuɗi na majalisar dokokin iran ya bai na damuwarsa a kan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke ci gaba da yaduwa a nahiyar afirka musamman ma yammacin nahiyar inda ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashe waɗanda ayyukan ta'addanci suka cutar da su matuka a duniya tun daga lokacin samun nasarar juyin juhali ya ce amma abin farin ciki a yanzu ƙasar ta iya shawo kan wannan matsala kuma ya ce mun yi imanin cewa manyan kasashe da suke da wurage da ta'addanci suna tallafawa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda a wani irin yanayi wanda za su iya biyan bukatunsu ta hanyar yin hakan ya ƙara da cewa muna fatan dukkanin ƙoƙarin da gwamnatoci da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke yi za mu yin aiki tare domin tunkarar wannan barazana ta ayyukan ta'addanci da kuma kawar da ita a nasa bangaren shugaban tawagar 'yan majalisar dokokin najeriya da suka ziyarci iran ɗin honar basal su ira isansi ya bayyana cewa babban matsayin da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi musamman a yammacin nahiyar asiya da kuma tasirinta abu ne da ya dace a yi la'akari da shi a farkon wannan ganawa shugaban kwamitin sada zumuntan a majalisar dokokin najeriya da jamhuriyar musulunci ta iran honorable salisu ira isansi yayin da yake nuna godiya ga karamcin da majalisar dokokin iran din ta musu ya bayyana hakan a matsayin kyakkyawan karɓar bakunci kuma ya jira cewa a shirye majalisar dokokin najeriya take wajen aiwatar da shirye-shirye da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa faɗaɗa haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu a fagage daban-daban ya kara da cewa idan ake la'akari da matsayin da iran ta samu ta fuska ci gaba abu ne da zai amfanar da al'ummomin kasashen biyu idan aka kara karfafa haɗin gwiwa da aiwatar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin kasashen biyu iro isansi yayin da ke yin ishara da irin karfin da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi a fagage daban-daban da kuma yadda ake samun karuwa haɗin gwiwa na tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin najeriya da kuma iran idan aka kwatanta da shekarun baya ya ce gwamnati da majalisar dokokin najeriya suna da sha'awar yin hakan a fannoni daban-daban ciki har da noma samar da magunguna ilimin kimiyya musamman ma a bangaren ayyuka na mai da iskar gas ya kara da cewa abin farin ciki shine akwai kyakkyawan haɗin gwiwa da iran a fannin sufurin jiragen sama kuma nan da 'yan kwanaki masu zuwa kamfanin jiragen sama na mahan zai fara gudanar da ayyukansa a najeriya a ƙarshen ganawar shugaban kwamitin sada zumunta na majalisar dokokin najeriya da iran ya ishara da ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a nahiyar afirka musamman ma dai a najeriya inda bai cewa gwamnatin najeriya da majalisar dokoki suna iyakacin ƙoƙarinsu ta hanyar ɗaukar matakai waɗanda suka dace domin tunkarar wannan lamari wanda yana daga cikin tsare-tsaren da ake aiwatarwa na yaƙi da ta'addanci a ƙasar bayan kammala wannan ganawa wadda ta gudana a majalisar dokokin iran da ke birnin tehran a tsakanin bangarorin na 'yan majalisar dokokin najeriya da kuma iran daga bisani kuma an yi wata ganawar a ofishin ma'aikata harkokin wajen iran inda ke birnin tehran tsakanin tawagar ta najeriya da kuma manyan jami'ai na ma'aikata harkokin wajen kasar ta iran mataimakin minista harkokin wajen iran mai kula da harkokin siyasa ali bakir kani shine tarbi tawagar 'yan majalisar ta najeriya inda suka gana tare da yin dubi akan abubuwa waɗanda suka shafi alaƙoƙi na siyasa da tattalin arziki da sauran ɓangarorin biyu suke aiki na haɗin gwiwa a kansu bakir Kani ya kuma buƙaci tawagar 'yan majalisar dokokin najeriya da su ziyarci wasu ɓangarori domin ganin irin nasarar da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu a fannoni na masana'antu likitanci kimiyya fasaha da tsaro ya ƙara cewa a cikin shekaru arba'in da suka gabata iran ta samu gagarumin ci gaba a cikin sauri sakamakon yadda ta mayar da barazana zuwa ga damammaki na dogaro da kai bisa irin goyon bayan al'ummar kasar wanda suka bayar da kuma himma wadda suka yi tukuru wajen ganin sun kai ga wannan buri nasu na ci gaba a nasa bangaren shugaban tawagar sada zumunta na majalisar dokokin najeriya din salisu ira isansi ya bayyana jin daɗin sa matuka da ziyarar da kuma gana wadda suka yi da manyan jami'ai bangarori daban-daban a ƙasar ta iran tare da jaddada fatan haɗin gwiwa a tsakanin bangarorin biyu a fagage daban-daban na siyasa da tattalin arziki da kuma ƙara faɗaɗa alaƙa yadda ya dace da kuma cin more hakan a tsakanin iran da najeriya shugaban tawagar majalisar najeriya ya kuma ishara da ziyarar ministan man fetur na najeriya wanda ya kai a birnin tehran a makon jiya da kuma rataba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin kasashen biyu yana mai bayyana hakan a matsayin wata alama ta azama a tsakanin mahukuntan iran da na najeriya wajen kyautata alaƙa a tsakanin kasashen biyu a bangarori daban-daban a ranar 27 ga watan agusta karamin ministan albarkatun mai na najeriya ya gana da ministan mai na iran a birnin tehran inda suka rataba hannu akan yarjejeniyoyi na fahimtar juna don karfafa haɗin gwiwa akan makamashi tsakanin najeriya da kuma iran ɗin kowa 'yan kwanakin da suka gabata a wata ganawa da yi da jikadin jamhuriyar musulunci ta iran a birnin abuja ministan tsaron najeriya ya ci gaba da karfafa alaƙa ta fuskar aikin tsaro tsakanin najeriya da iran minista bashar magashi ya karbi bakuncin jakadan iran a najeriya muhammad albek a hedkwatar tsaro da ke birnin abuja ministan tsaron najeriya ya shaida wa jakadan na iran cewa najeriya na mai ba da hankali matuka ga kawayenta na gaskiya domin neman goyon bayan su yanda kasar take yaƙi da aikin da ke barazana ga zaman lafiyarta magashi ya buƙaci albek da ya samar da hanyoyi waɗanda suka dace domin ƙulla kyakkyawar hulɗa tsakanin sojojin iran da najeriya idan dai ba a manta ba ko a kwanakin baya kasashen iran da najeriya sun rattaba hannu akan wasu takardu na haɗin gwiwa guda tara a fannonin al'adu yawon buɗe ido man fetur noma wasanni da kasuwanci an da gudanar da taro na shida na kwamitocin haɗin gwiwa na jamhuriyar musulunci ta iran da kuma tare najeriya a birnin tehran tare da halartar sai da zafatimi amin ministan masana'antu da ma'adanai na ƙasar iran da kuma ministan harkokin wajen najeriya alhaji zubairu dada a cikin lokutan baya bayan nan dai alaka tsakanin iran da najeriya tana kara haɓaka matuka a bangarori daban-daban musamman ma yadda suka himmatu wajen ganin sun gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a bangarorin da dukkaninsu za su cin ware juna inda halin yanzu waɗannan tsare-tsare waɗanda suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa tsakanin bangarorin biyu tun da jimawa an fara aiwatar da su a aikace mataki-mataki da nufin ganin hakan ya ɗore da yadda zai bayar damar aiwatar da manyan aika da suke kunshi a cikin yarjejeniya wanda aka rataba hannu a kansu a fagage daban-daban. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shayar da suke mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai Allah ya kai mu saduwa ta gaba za a ji mu dauki da wani jigwa kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa ni abdullahi salihu usman katsina da na shirya shirin na gabatar kamar yadda aka ji daga nan hausa radio tehran nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani da Ali game da na so ku bani dama na tura sakona sakon jaje na zuwa ga al'ummar arewacin Najeriya wannan na sassa daban-daban jihohi daban-daban wannan suka samu ambaliyar ruwa musamman gari na nan Kano to ina mika sakon jajantawa gare su kuma muna addu'ar gwamnati za ta kula da lamarin su domin ba su tallafi na dawo da na rage musu raɗaɗin abubuwan da suka rasa ƙasa kuma ina jajanta musu ina addu'ar Allah ya mai musu da alkhairi a mu kuma da bata shafe mu ba ubangiji Allah ya dada tsare mu ya kawo mana a ɗauki cikin gaggawa kuma muna kira ga 'yan uwa matasa da su dinga ƙoƙarin gyara lambatu da kwalabatutuwa kananu da manya-manya dangane da abin da ya shafi unguwa ko gari saboda kare kai domin rigakafi dai hausa suka ce ya fi magani ina muku fata alkhairi da yau tehran suna na gwani lawan algamadan na kira ku daga nan garin gamadan tewan unguwar ciroma fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaram to zai tsokaci a dangance da zawa da shugaban faransa zai yi nan nijar to muna kira da allah sa wannan zawar tashi ta kasance alheri ce a kasar mu Nijar kuma idan aka san haka ne duka ya fatan mu shine adda alheri kuma muna kira da yan kasa da abin da zamu rike mu rokawa kasar mu fatan alheri domin shi duk abin da bakunan mu suke faɗi na alheri aka san haka to shine zai same mu kenan alheri ne shi muke fata kenan duk irin wannan shugabannin kasashen yamma da suke zawa kasashen Afirka suna zawa ne akan maradin kansu to amma kuma kullun shugabannin haka suke so suna so a rika cewa shugabannin kasashen yamma suna zawa kasashen amma kuma dan dai su kansu su ma idan shugabannin suka zo suna samun wani wani kashi daban wanda nasu ne kenan ya kamata mu rika wa kasashen mu da Allah sa duk wani bako da zai zo ya kasance bakon alheri ne nagode na Hassan BH mai magana isu ne mara da maganar mijin kure ne na kira ku daga nan maratai ku tashi assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Satar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin domin bayyana ra'ayina dangane da farcin da shugaban tarayyar afirka kuma shugaban kasar senegal wato maki ya yi a can kasar poland wajen taro na ɗumamar yanayi wanda kuma kasashen turawan yamma wanda su suke da kamfanonin da suke dumama yanayin duniya ba su halarci wajen taron ba muna goyon bayan magana na cewar idan fa ba su ba da kuɗaɗen da ya kamata ba na ganin cewa an tallafa wa kasashen da dumamar yanayin yake shafa sannan kuma gashi ba su je je wajen taron ba na cewa mu ma kasashenmu na afirka ba za su fasa amfani da gawayi ba ko kuma kwal wanda zai ci gaba da dumama yanayin na duniya da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina muku dubon gaisuwa da fata alferi ni ne iliya hamidin mutunan kugurce buza yau gane ina neman ku bani dama in toha ba albarkacin baki na ni dai sabo ne a daga cikin tahiya wannan radio rediyo amma sabo wajen magana ba wajen saurare ba ina yi muku fata alferi dubun gaisuwa da fata alferi ina kira ga markinmu na buza ina kira gare su ina fatan su adalci wajen rarraba hilayen da suka auna ga masu gonaki ina musu fata alferi kuma ina fata ina kira gare su ai adalci ni ne mai sauraron ku malam iliya hamidin mutunan kugurce buza ina muku fata alferi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki da daga maradin jamhuriyar Nijar muna muku godiya da dubun sa albarka game da mata da kuke bamu muna to albarkacin bakin mu dangance da tsokacin da zani mayor wanga na maradi Fakashatu da shi da merorin ga guda uku gaskiya sun dage aiki suke ba dare ba rana wallahi titin da ka sani maradawa yan daka hasau makoyo sabon gari kai kai karcen ga goma sha takwas ba inda ba aiki kuma hanya ce suke wani wuri a yi kwalbati wani wuri ana son a auna shi kwalbati wani wuri ana yin masu hanyar game duci ita ce ake nan ana ta yi garin ga garin ga kuma wa'an gamerorin ne an ba da wasu ba ma suna son su musu zagon kasa suna son su taɗe su Allah ne ya fi su amma wallahi yaran ga suna aiki don haka ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya na muku fata na alkhairi salamu alaikum bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum biyu ta hausa suna na shugaba iliya ne kan tije shayi garkin daura dala ina so ku ba ni dama an faɗi ra'ayina kamar haka to muna kira dai ga yan uwa manoma na ko'ina don allah da annabi duk da yake ma shi ganin butu a masallaci ya ishi a tsoron allah to ya kamata abin da allah ya sa muka samu na albarkatun noma kayan gona kamata mu adana hatsi dawa wake maiwa abin da aka san an sa a cikin gona dai zuwa masara komai wanda ka sani to ya kamata mutum ya adana kara kasance ka samu ka bazzatar da shi ka azabantar da shi kuma daga bisani ka zo kana da na sani shi ne muke kira ga yan uwa dai dan Allah a yi karatun ta nutsu ya kasance abin da Allah baka ka sa mai albarka ka adana na gode biyo wa hausa Sunana na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana a hasiyar Umar martaban unguwar Sabon Gari da Magaran Jamhuriyar Nijar. na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zuwan shugaban ƙasar Faransa a nan jamhuriyar mu ta Nijar. To gaskiya mu dai wannan ziyara da zai kawo ba mu goyi da bayan ta ba. Saboda zauwar shi mu dai mun san ba alheri ba ce a gare mu da kasar mu gabaki daya Kenan mu abin da za mu ce da wannan zawar tashi gwandama bai zo ba. Saboda in ya zo ma mun sani wani abu ne suka zo su ɗauka na ƙasar mu su kai ƙasar su kenan rashin zawar shi mu yahi zame mana alheri ma na gode ku tashi lafiya mai magana hasai laji omar daga unguwar sabon gari da magaram ne. Radio VOH Iran mai magana Alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman matsalar da ta shima tana ba eh, al'umma Agadez mamaki musamman ma idan ka kai maras lafiya a babban asibiti ta jihar Agadez idan suka yi bincike to gaskiya suna nuna cewa su gaskiya sai an ketara da shi ko jihar Zandayar ko babban birnin Niamey. To mu marasa ganewa likitocinmu na Agadez wai shin kayan aiki ne Abbas da wanda za su gano gano wannan cuta ko su mai marasa lafiya wannan magani sai dole sai an tura shi jaha eh, zandar ko jaha ko babban birnin niyami to gaskiya wannan idan haka ne gaskiya ba a cewa cikin kasar niger akwai kiwon lafiya mai inganci yadda minista yake fitowa kullum cikin can yada labarai yana fama ya kwatanta akwai ingantattun kiwon lafiya a niger kenan kaga wannan gaskiya babban koma baya ne a kiwon lafiya a ƙasa ta ta nijar yadda ake cewa akwai yi magani akwai kaza akwai kaza ta yaya za a cewa agadas ba ta da na'ura ta bincike sai an ketara wata jiha gaskiya wannan abun mamaki ne yana ba mu mamaki radio iran mai magana alkazum ne daga nan agadas ku tashi lafiya to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo karshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya To ga Tahir Amin ya sake dawowa da wata da shirin na amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Kuma ni ne Tahir Amin wanda zai kasance tare da ku a wannan shirin kamar yadda aka saba da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai ansa tambayar malama amina muhammad unguwar tongo a birnin yola na jihar adamawa tarayyar najeriya ga kuma yadda tambayar ta ta kasance salamu alaikum sashen ansa tambayoyi na tarbiyya na radio voh tehran da fatan kuna lafiya tambata ita ce shin akwai dama a yi mana bayani dangane da ranar arba'in din imam hussein alaihissalam yaushe aka fara kuma yaya ya bunƙasarsa take har zuwa yanzu da fatan za a ansa tambaya ta mai sauraron ku amina muhammad madala malama amina muhammad da fatan kina lafiya kuma kina kusa da rediyon ki don jin abin da muka tanadar miki a matsayin ansa ga tambayar ki dangane da ranar arba'in ta shugaban shahidai imam abi abdullahi hussein salam wanda ake shirin gudanar da shi a cikin 'yan makonni masu zuwa a birnin karbala na ƙasar iraki da farko kimanin shekaru dubu da da suka gabata kenan da shahadar imam hussein a.s. jikan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a garin karbala na ƙasar iraki a ranar goma ga watan muharram na shekara ta 61 bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina har ila yau muna iya cewa ana juyayin makokin imam hussein a.s. a ranar shahadarsa da kuma ranar da ya cika kwanaki 40 da shahadarsa kowanne daga cikin wa'annan juyayin dai suna da ayyuka na musamman wanda ake son mumini ya yi idan mun fara da raya ranar shahadar imam hussein alaihissalam wato ranar goma ga watan muharram na kowace shekara wannan sunar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce ta kukan imam hussein alaihissalam tun kafin shahadarsa an ruwaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kukan shahadar imam hussein alaihissalam a ranar haihuwarsa da kuma su ranaku da dama kafin wafatinsa sannan mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna raya dukkanin ranakun shahadar ma'asumai wanda suka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma dukkanin iyalan gidansa tsarkaka tsarkaka daga cikin su amma me yasa mabiyan masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke raya arba'in na Imam Hussein alaihi salam banda na sauran masumai ko akwai dalili da farko muna iya cewa wa'anda suka fara raya arba'in na imam hussein salam bayan shahadarsa kamar yadda ya zo cikin ruwayoyi da dama su ne wata jabir dan abdullahi ansari babban sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wato intaccen bawansa atiyatul aufi inda suka kafa sunna ta ziyarar imam alaihi salam a ranar arba'in a karbala tare da ladubban da suke tattare da ita ziyarar wanda suka hada da wanka da sanya kayayyaki da suka dace da kuma addu'o'i da ya kamata a yi a lokacin da kuma kuka dangane da shahadar tasa har ila yau da wasu al'amura da dama da ake yi a irin wannan ranar har ila wasu malaman suna ganin cewa bayan yakin karbala a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 bayan hijira sojojin yazid da muawiya sun kama sauran iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka hada da mata da maza da yara da suke tare da shi a lokacin suka tafi da su da farko zuwa kufa sannan daga baya zuwa sham wajen yazid da muawiya sannan abin da ya faru sannan abin da ya faru ya faru a fadar yazid da ƙarshe ya sallame su suka kuma kama hanyar komawa madina sannan suka fita karbala kuma suka isa karbala a rana ashirin ga watan safar wato kwanaki arba'in kenan da shahadar imam Hussein salam da sahabbansa inda suka zauna don makoki da kuma shahadar taso suka kuma yi masa ziyara irin taso wanda suka hada da addu'o'i da kuma neman cetonsa akwai wasu malamai suna ganin iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda aka kama a ranar ashura bayan shahadar imam hussein alaihi da sahabbansa sun sake dawowa karbala a ranar ashirin ga watan safar wato shekara guda kenan bayan shahadarsa inda suka raya arba'in na shahadarsa alaihi daga nan ne aka sami ladubban ziyarar imam hussein alaihi wata tunatarwa ita ce a cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi da aka kama a ranar goma ga watan muharram jim kaɗan bayan shahadar imam hussein alaihi da sahabansa akwai imam aliyu zainal abidin alaihissalam limami ma'asumi ɗaya daga cikin limamai sha biyu daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa su khalifofinsa a bayansa har ila yau an karɓo hadisi daga imam muhammad bin ali salam wanda ake wa lakabi da imam bakar salam yana cewa alamun momini biyar ne sallah rakawai hamsin da ɗaya wato a kowace rana ziyarar arba'in wato ado'in da rakawai da ake yi sannan zobe ta hannun dama da turbuɗe goshi a sallah da kuma bayyana bismillahir rahmanir rahim a sallolin farilla hadisai sun tabbata ga ziyarar imam hussein alaihi a kowane lokaci daga ciki har da rana arba'in a gare shi to masu sauraro mu musamman amina muhammad anan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To da ƙarshe sai shi nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 inda tun bayan da gwamnatin kasar ta sanar da cimma yarjejeniya da wani kamfanin haƙar uranium na kasar canada domin haƙo uranium a yankin matasan jihar ke cewa an ware su a lamarin da suka yi tsammanin zai zama musu wata hanya ta yakar matsalar kashe wando tun bayan rufe wasu makamantan wannan kamfanin hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To marilla a jihar Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar matasan yankin ne ke kalubalantar abin da suka danganta da wariya da aka nuna musu wajen daukar ma'aikata a wani kamfanin haƙar uranium na ƙasar Canada da ake sa ran zai fara aiki a watan Mayun shekarar 2023 mai zuwa. A cewar ƙungiyoyin matasan yankin shelar da kamfanin na Global Atomic yi na neman ma'aikata ta ware matasan yankin masu takardun kammala karatu. Hasali ma ta yi hannun riga da sharuɗan da suka tanadi cin gashin kai na yankuna sannan yadda kamfanin ya bi wajen neman ma'aikata ya sabawa baiwa kowa damar rago da tasa sa'a domin samun aikin yi malam abdulrahman kutata shine shugaban majalisar matasan jihar ta agadas ga kuma karin bayanin da ya yi. Mun ga appel d'offre wanda Societe Global suka yi bisa ma'aikata wanda za su ɗauka su aiki cikin wannan su societar za su budewa a nan ta gaza e mu a namu ra'ayi wannan a d'offre an yi shi saboda kan matasa su samu aiki ciki daga inda ake kiran ana neman mutane wanda suka kai shekara hamsin a ɗauke su aiki kuma mutane wanda suke da experience kin shekara fudu biyar zuwa shekara goma kenan an hudda matasa sai wani lokaci mu tambaya ma mi amfanin karatu ma wanda ake tura matasa suna yi tunda yau in kai karatun ka kammala shi ai dole ne a doke ka aiki inda za ka samu wannan experience da ake cewa ka samu ka yanka ida ma karatu kenan abin nan mu vraiment ba mu ji daɗin shi ba mu Allah wadda da shi kuma muna kira ga hukumomi na jiha da kasa gaba ɗaya su maido wannan société a cikin hanya daidai yadda za su ɗaukan ma'aikata a cikin jiha ta agades kuma matasa na nijar gaba daya paske yau bai kamata bane ba a zo a mana aiki wanda ake cikin wancan ta shekaru ya da arba'in a baya muna so cikin wannan doka aiki da za a yi cikin wannan ta a ɗauki matasa kuma a ɗauki mutane musamman ma na jiha tunda sun yi karatu kuma suna da eh, iya aikin su yi shi kenan wannan hujjoji da suka sawo in sun sa su ne saboda su ɗauki ma'aikatansu wanda aka fiddo su gaya mana in sun sa shi ne saboda suna deja ma'aikatansu da suka doka shi ma su gaya mana amma mu a wannan tahiya da ake ciki fi sabilillahi ba mu gamsu da ita ba kuma mun yi Allah wadda da wannan apel dofa da suka yi da kiritarkin da suka sami shi da ba su ba matasa dama a doke su aiki. Allah dai ya albarkaci jihar Agadis da ke arewacin jamhuriyar Nijar da arzikin karfen uranium wanda kamfanin Areba da ake kira Urano a yau mallakin kasar Faransa ya kwashi gwamman shekaru yana haka. to sai dai bayan rufe rassan wannan kamfanin a kasar irin su azelik muraren da kuma kominak dubban matasa ne suka sunci kansu kan tituna saboda rashin aikin yi sannan fatan da suke da shi na samun aiki a wannan sabon kamfanin na global atomic suka ce murna ta koma a ciki tun dai bangarori da dama na al'ummar yankin suka nuna goyon bayan su ga matasan suna masu kira ga hukumomin kasar da ma kamfanin su dubi lamarin da idon rahama hashiya tila tambara ko kuma jagorar mata a birnin na agades na daga cikin masu irin wannan kiran ga kuma abin da take cewa yayin wata sanarwa da suka fitar an ce yanzu aiki ya fito in za a ɗaukan ma'aikata karan san kan ne zuwa abin da ya sama jan sun zaba da sun ce ba su yarda ba kuma mun ga suna da gaskiya mun daha musu baya yaushe suke jiran haɗan karan san kan zuwa sama su ƙare wanga abu da ya yi yawa ga shomaj ga shaye-shaye ga ta'addanci duka shi mashi ke kawo shi kenan mu azama jan sun da su za a fara don a rage musu matsalolin ga shi yasa suka yi declaration suka ci wannan bata musu ba suna kira ga gwamnati ga kungiyoyi ga masu hannu da shuni a diba wannan abu a sasanta don a samu zaman lahiya zama dai in babu zaman lahiya babu kwanci hankali babu ƙasa babu development kenan mu ma saboda shi ne muka dafa musu baya tun da mu ne mu ne muna fata a sasanta ba kowa samu rabon shi shi kuwa a nasa bangare malam amodi arandishi mamba a gamayyar ƙungiyoyin farar hula na jihar ta agadez zayyana wasu matsaloli da suka shima suna ciwo al'ummar yankin na arewacin ƙasar ta nijar tu a kwarya yayi bai kamata ba ana bude wuraren ayyuka kuma mutane wanda suke wurin ba su samu aiki ba wannan bai kamata ba na biyu muna tambaya ga gwamnati ya diba haraka insecurity duk mutumin da ya fita a gadas in ya shiga bakin tanarin nan sai a kama mishi mota a kashe shi ko a kama dukiyoyin shi don wannan abu muna tambaya wajen gwamnati ta saida shi wa'annan mutane da suke tahiya suna da motoci da yawa suna da wuta da yawa a fidda su a nemo yadda za a yi a fidda mu su cikin sahara wannan na uku abun da eh, yake da muhammanci korai wannan eh, daukan ma'aikata wanda global sai ta yi a nan a gadas wannan daukan ma'aikata ya kamata kar a sa son rai ciki ya kamata mutane wanda suke nan matasa wanda suke nan su ne za a dauka ba a dauko wasu daga wani wuri ga wasu suna nan ba su samu aiki ba wannan shine vraiment mun ce matasa suna da gaskiya bisa wannan muna tambaya wajen gwamnati duk abin da aka yi kaman kashe-kashen da aka yi eh, a darbisan da aikar kowai da arlit wanda wasu jama'an tsaro suka yi ya kamata a diba a yi shari'a ba a yi a shuru bisa wannan a kashe mutane a ta yi a yi shuru babu shi wannan akwai wani haraka kuma na kudin redevance kuddin talakawa ne wanda ake ruwa da su ana lakol ana likitoci da su na talakawan region na agadas wannan kuddi ya kamata gwamnati ta biya shi hakki ne wanda yake na talakawa wannan muna neman gwamnati ta biya wannan yanzu kuddi sun kai 6 miliyar wani abu mai muhimmanci kuma wanda aka yi batu bisa shi shine garan hanya na tsakanin agadas da arlit wannan hanya ya zama problem parce yanzu duk tsakanin mu da mutane da yawa nan cikin gari in an yi wannan butu wannan hanya sai su ce ai muna bisa shi za mu gara shi amma ba ya garuwa mu muna tamaha za a yi wannan gara kamin ruwan hadari su zo amma ga shi nan cikin ruwan hadari a nut ba a yi koyin ba in ka tahi daga nan sai ka sha wahala za ka sha bayan wannan mun ce mu kungiyoyi fara fulana a gadas da yawa ne kungiyoyi coordination kiriska wannan ta kai kungiya shirin ciki ga wasu nan suna baya to duka mu mun ce vraiment gwamnati muna neman wajen gwamnati da eh, autorite su diba wannan movement na jeunesse a zamana da su a tattamna a samu hanyoyi na sulfu tsakanin su da societe wannan in ba haka nan ba wannan societe ba dole ba za ta ma mutane fa ba ta ma mutane dole cikin su yarjejeniyar da gwamnatin Nijar din ta cimma da kamfanin na Global Atomic ta tanadi baiwa kasar kashi ashirin cikin 100 a aikin na haƙar uranium baya ga biyan ma'aikata da sauran ayyukan da suka rataya a kan kamfanin maimakon 33 da ta cimma da kamfanin areba na kasar faransa shekaru da dama da suka gabata lamarin da tun wasu ƙungiyoyin farar hula irin su agreement suka ce ba su yi tsammanin hakan ba ganin cewa an fuskanci koma baya sosai a da aka cimma Malam Al-Mustapha Al-Hassan shine shugaban kungiyar ta Agreman da ke yaƙi da gurɓata muhalli ya ce san wannan yarjejeniyar ba ta yi musu daɗi ba. Tuwagar shi shine da aka yi aka azama hannu da aka rattaba ma hannu tsakanin kamfanin kanada da gwamnatin Nijar abu ne wanda ya dame mu sarai ba mu ji dadin wannan kwantara ba ko kaɗan. Kwantara ce wadda take tana cike da kace kace cewa wanda yake dai ba cikin ribar riban ba ne ba cikin ribar ba ne shi ne wannan yake damuwa mu sarai ba kaɗan ba sibila an kan lura duk abin da ma nijar za ta samu akwai koma baya ciki koma baya shine na cewar lokacin da aka bude kamfanin Sumayar da na kominak nijar tana da kashi talatin har da uku yanzu kuma nijar ta komo kashi ashirin sai aka saya ana zancen biyan da za a ba mutane shi ne riban nijar ya biya ai kowace kasa kake ma dole ne a biya ka ko ko kai da kake iran ma ai ana biyan ka wannan kuma ai ba magana ba kuma na biyun shi aka maido saffin ma'aikata na kominak waɗanda suka kashe kominak ka kuma ce cewar mutanen da suke nan ba abun da aka fadi wanda za a yi na tare da wannan mutane su kawar daga nan ko ko su samu wata mafuka wadda take ba kaman eh, wadda mafuka dai ba a yi zancen su ba wannan abubuwan duka ba a yi zancen na ni ba eh, kai dai kawai dai an zo an rattaba hannu cikin wannan haraka. To ko menene fargabar da ƙungiyoyin suke da shi Malam al mustafa Al-Hassan sai ya ce. kamfanoni kamar na kanada da yan sauransu na kamfanonin ga na amurka can ma ba mu yarda da su ba saboda sun gwada mana wa'ansu mugayen halaye da suka aikata a cikin lokacin da ya wuce in kuka yi tunani akwai zamanin da suka kawo mana tashin hankali na exim bank eh, bayan shi kuma suka kawo mana tashin hankali na passport to kullum ma da suke zawa ba su da yauci kuma ba su da aminci tare da mutane eh, wannan abun yana tada mana hankali sarai ba kadan ba kuma an kuka lura yawancin lokaci suna zauwa ba ma kamfani irin na su areva ba tare da gwamnati balle ka yi magana da ita wa'an suka boy ne haka suke zauwa haka don ba kamfanoni bane na gwamnati balle a yi hira da su mutane ne haka suke tahiya guda-guda suna da kamfanin su don kuwan ga kamfani dai sunan na kanada ne amma da mutanen kanada amma ba kaman arewa ba da take kamfani ce ta gwamnatin faransa gwamnatin faransa take da kashi 80 cikin kamfanin wanga mutane ne waɗanda yake suna iya bacci minti guda babu su babu labarin To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To don ne kawo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku amma da yake sauran lokaci ga takaitattun labarai. Kotun koli na ƙasar Iraki ya yanke hukunci kan cewa ba za ta wargaza majalisar dokokin ƙasar ba kamar yadda gamayyar jam'iyyun sadarar suka bukata. Tashar talabijin ta Al ta turanci ta ƙasar Qatar ta nakalta wakilinta a birnin Bagdaza Imran Khan yana cewa kotun ta bayyana a jiya laraba kan cewa baya daga cikin huruminta wargaza majalisar dokokin kasar ta iraki har ila yau kotun ta kara da cewa majalisar dokokin kasar iraki tana da girma a kasar don ita ce take zaben shugaban kasa da kuma firayim minista banda haka ita ce take kafa dokoki tun watan oktoban shekarar da ta gabata ce dai aka gudanar da zaben majalisar dokoki a kasar ta iraki inda gamayyar jam'iyyun muktada sadar suka sami rinjaye a majalisar da kujeru 73 daga cikin 329 da ake da su a majalisar amma kuma duk da haka suka kasa kafa gwamnati bayan haka ne da asadar ya janye 'yan majalisarsa daga majalisar dokokin kasar sannan ya tura magoya bayansa suka mamaye majalisar dokokin da farko sannan kotun kolin kasar daga ƙarshe suka shiga yankin green zone na birnin bagdaza wanda ya kai ga kisan wasu mutane kafin ya janye su daga yankin minista man fetur a tarayyar najeriya timipre silva ya bayyana cewa ƙasarsa za ta iya ƙara yawan iskar gas da take aikawa kasashen turai a cikin hunturu ko lokacin sanyi mai tahowa kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto ministan yana faɗar haka a jiya laraba a taro dangane da makamashin gas ko gas tech da aka gudanar a birnin milan na kasar italiya ministan ya kara da cewa matsalolin tsaro ne suke jinkirta kara yawan iskar gas da najeriya take aikawa zuwa kasashen na turai amma za a warware wannan matsalar tare da bututun iskar gas da za a shimfiɗa zuwa ƙasar algeria ƙasashen turai dai suna fafutukan neman ta yadda za su maye gurbin iskar gas na ƙasar rasha wanda yake ƙara raguwa saboda zaman da suke yi da ita dangane da yakin da ta shiga a ƙasar ukraine ma'aikatar harkokin wajen ƙasar yemen ta ja kunnen ƙasashen duniya dangane da kulle yarjejeniya da wata ƙasa ko kuma kamfani kan haka da kuma sayan man fetur na ƙasar daga hannun kasashen da suke mamaye da kudancin kasar ta yemen kamfanin dillacin labaran irin na kasar iran ya ce ma'aikatar harkokin wajen kasar yemen daga birnin sana'a ta aika wasiƙa ta musamman zuwa ga kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya inda take shaida mata kan shirin wa'annan kasashe da suke mamaye da kudancin kasar na kulla yarjejeniya da wasu ƙasashe ko kuma kamfanoni don sayar musu da ɗanyen man fetur na ƙasar a cikin wasiƙar dai gwamnatin ƙasar yemen ta ce duk wata yarjejeniyar da aka kulla da wata ƙasa dangane da man fetur na ƙasar yemen ɓatacce ne kuma baya bisa ƙa'ida tun shekara ta 2015 ne dai ƙasar saudiya da ƙawayenta suka mamaye wasu yankuna na ƙasar yemen da nufin mai da tsohon shugaban ƙasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin ƙasar a halin yanzu dai wa'annan ƙasashe suna mamaye da wasu yankuna a kudancin ƙasar ta yemen kakakin majalisar dokokin tarayyar turai wato eu ya bayyana cewa ba za su sake sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliya da kasar iran a nan kusa ba tashar talabijin ta aljazira ta turanci ta nakalto charles michael yana faɗar haka a hirar da ta hada shi da tashar talabijin ta aljazira inda kuma ya kara da cewa a halin yanzu akwai wasu al'amura da ba a warware su ba dangane da shirin nukiliya ta ƙasar iran har ila yau jami'i mai kula da tsare-tsaren gwamnatin shugaba biden ta ƙasar amurka To ma saurare ya zama wajibi mu jarin zamun shirin a nan gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki su a nan shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala musamman tahir amin da kasuma labaran duniya ni ma dugun na ke cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.